Hoto na ishirin da uku Yesu ya mutu saboda zanibinmu. Da Yesu ya yi wannan haɗaya ya huce duka wani haɗayan da za a yi, ba kuma wata haɗayar da za a yi ko na dabba ne. Saboda Yesu, Allah ya buɗe ƙoharsa kuma ya ba mu hanya mu dawo gare shi. Yesu ya ce, Hakika ina haɗa muku, ni ne hanya. Yesu yana so mu zama mutanen Allah, yana son dukkan mutanen da ya halitta, kwarare, baƙaƙe da shashayi, masu arziki da talakawa, mugaye da na ƙwarai, wa'anda ke cikin daji da wa'anda ke cikin gari. Allah yana so kowane mutum ya zo gare shi, kai ma kana so ka zama mutumin Allah. muna ima Yesu magana mu ce mai haka ni na san da mutum ne mai yin zunubi na san da kuma ina iya mutuwa cikin zunubin nan na yarda da Yesu da an ka gicciye shi na san da jinin nan da Yesu ya zuba ana iya gahorta mu zunubi na ina tambayar ruhun Allah ya zo gare ni don in bi shi don in zama mutumin Allah